السلام wa ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi bakwai ga watan zulka'ida hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da 29 ga watan julai shekara ta 2017 wannan shi ne kasan na 266 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam abul hussein muslim bin al-hajjaj allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabu tahara a inda muke ƙarƙashin babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi shafa akan huffi mun karanta hadisin annabi da muka ji cewa shi da sahabban shi sun yi ɗan tattake zuwa wata unguwa daga cikin unguwannin madina inda annabi ya je ya fi tsari kuma fitsarin ya zama a tsayayyayi haka abinda muke kan tattaunawa kenan a karatun da ya gabata lokaci ya ƙure mala ya ce wa ƙadarawa fi hai anil bauli ka'iman a hadisa la tasbutu hakika an ruwaito hadisai masu yawa waɗanda suke hane dangane da yin fitsari a tsaye wanda waɗannan hadisai ba su tabbata ba walakin hadithu aisha haza sabitun sai dai hadisin da muka karanta nana na aisha da take cewa duk wanda ya gaya ma cewa annabi yana fitsari a tsaye karka gazgata shi annabi yana yin fitsari ne a tsuguni wannan riwaya nana na aisha to ruwaya ce tabbatacciya amma duk ruwayen da aka ce gata cewa annabi ya hana yin fitsari a tsaye wannan riwaya ba ta tabbata ba an gane wannan to kuma mun tattauna a karatun da ya gabata hatta ita kanta wannan riwaya na nana aisha da take cewa kakka gazgata wanda ya ce annabi ya yi fitsari a tsaye muka ce abin da ta sani ne Abin da take gani annabi in zai yi tsugunan fitsari a gida to tsugunawa yake yi sai ta bada labarin abin da ta sani amma sauran sahabbai su kuma suka ba da labarin abin da su suka gani kuma suka sani a tattakin da annabi yake yi tare da su a cikin unguwa ko 'yan tafiye-tafiye da manzan Allah kan yi wanda su ne abokan tafiyan shi kuma abokan rakiyan shi shi sa cikin ƙa'ida na malaman usulu suke cewa allazi yadari hujjatan ala man lam yadari wanda ya san wani ilimi to hujja ne shi akan wanda bai sani ba abinda wannan yake nufi ana gabatar da riwayan wanda yake tabbatar da wani ilimi akan wanda yake korewa sai a ba mai korewa uzuri da cewa bai sani ba ne al'umma na kun gane wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu falihaza kalatil ulama to da wannan ne malamai suka ce yukrahul baul ka'iman illa li ana kyamar mutum ya tsaya kiriri a tsaye yana tsula fitsari wannan makaruhi ne sai fa idan da wani uzuri وهي hiya karahatu لا تحريم tahrimin bala wannan karhanci ne na kyama ba karhanci na haramci ba an gano wannan to hatta wannan karhancin to zai samu wurin zama ne idan muka tattauna abin da za tattauna a nan amma in ya zama abin da za tattauna ma a nan ɗin babu to fitsari a tsaye halal ne ba wani karahanci a ciki an fahimci wannan ba ma wai maganin fitsari a tsaye ba generally fitsari a wuri to ya danganta ga wurin da masu wurin da al'adan mazauna wurin mun gani din mai kan gado da saiti idan ya je wuri zai tsayaye natsu ya fahimci shin shi waye sannan wurin ya yake mutanen wajen ya suke ya al'adansa suke ba kawai duk inda ka samu don fitsari ya matse ka kawai sai ka je ka fara tsulawa ba wannan sai ya zama kana da kan gado da tsari da tsaiti ba ka da wannan sai kai abin da za ka sa ita kallon ka Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala ibn al fil ishraf malam ibn al-mundir ya faɗi a cikin littafin al-ishraf ya ce ikhtalafu fil bauli ka'iman malamai sun yi saɓani dangane da yin fitsari a tsaye fasabata an umar bin al-khattabi wa zaid bin sabitin wa ibn umar wa sahal bin sa'ad annahum balu qa'iman mala ya ce ya tabbata sayyidina umar zai dan sabit abdullahi dan umar sahal dan sa'ad cewa duk waɗannan sun yi fitsari a tsaye warawa zalika an anasin wa ali wa abi huraira wa fa'ala zalika ibn sirin wa urwa wa urwa zubair haka an ruwaito anas ma <clears throat> ya yi fitsari a tsaye haka na ali dan abi talib da kuma na abu huraira wafa ala zalika ibn sirin haka cikin tabi'ai babban malami muhammadu dan na, shi ma an ruwaito cewa yana fitsari a tsaye da urwatu dan zubair wa karihahu ibnu mas'udin daga cikin sahabbai wanda ya kyamaci yin fitsari a tsaye akwai abdullahi dan mas'ud wa sha'abi da kuma Al'imamu imamu sha'abi wa ibrahim ibn sa'ad da ibrahim dan sa'ad wa kana ibrahim la yujiza shahadata man bala qa'ima shi ko ibrahim an-nakha'ima ibrahim dan sa'ad bai karɓar shaidan dun mutumin da ya ga yana fitsari a tsaye yanzu misali a nan ƙadiyyar mai sauƙi ce yanzu ya annabi ya yi fitsarin na a tsaye ga shi a cikin sahihu musulun. ko wani sahabi bai yi ba magana ya ƙare an gani da za ka ce yanzu kana da magabacin da ya fi tsari a tsaye sai mu ce da hankalinka kake sauran hadisin ko da ka akwai magabacin da za ka nema wanda ya fi tsari a tsaye wanda ya girma annabi in ga to wani malami ne ya aiki da shi sai mu ce annabi ne kun gano wannan da kyau ku shi ya yi yanzu akwai wanda ya ruwe tuwa ga sai mu ce e eh, katada ne kata katada ne ƙari kan haka sai da na umar zai ɗan sabit ibn umar Sa'ad ɗan sa'ad anas ali abu huraira cikin malaman tabi'ai ibn sirin urwatu dan zubair dalili ya tabbata to me yasa ibn mas'udin yake inkari ko yake karhantawa bai sani bane shi da sauran malaman duka uzurin da zaka ba su kenan ba su sani ba domin idan ka ce ya za a yi bai sani ba to dama da ilimin duniya ibn mas'udin ya sani ne to ga annabi ya yi kuma bai sani ba kako ba ta da za a yi a ce annabi ya yi abu kuma ya karanta aikin annabi uzurin da za ka ba shi mafi girma kenan ka ce bai sani ba kuma bayan da za a yi wane ya sani yana da ilimi a hannu cin da abin bai ma ba ka ce a yar a ɗauki wanda bai da dalili ba ka ake addini ba a matsayinku na ɗaliban ilimi da ake sa ran ku rika zurfafa bincike a cikin duk abin da ake zuwa muku da shi na ilimi ya sa ake zuwa muku da dukkanin bayanan ka ji wannan kuma ka ji wancan wannan zai sa ka je ga duba littafin al-ishraf na ibn munzir ka samu ƙarin bayani da dalilai a cikin wannan matsala ɗin. Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wa qala ibn munzir har ila yau ibn al-mundar ya ce wa fihi ƙaunin salis akan wannan ƙadiyya akwai magana ta uku annahu idza kana fi makanin yatatayaru ilayhi min al-bawl shay fa huwa makruh kun san maganan farko shine ya halatta saboda annabi da waɗannan sahabbai da malaman tabi'ai duk sun yi magana ya kare magana ta biyu shine waɗanda suka karhanta ba da dalili ba su ne su ibn mas'udin su al'imamu sha'adi da Ibrahim ɗan sa'ad ita ko magana ta uku suke cewa annahu idza kana fi makanin mutumin da zai fi tsari a tsayen in zai zama a wurin da ya taɓayaru ilaihi min albauli shai fitsarin zai rika fallatso mai a jiki to fa huwa makruhun yin fitsari a irin wannan yanayi makaruhi ne kaji inda karhancin waɗanda suka ce makaruhi ne zai samu wurin zama ba fitsarin ne a tsaye yake makaruhi ba menene makaruhi tarbatsin fitsarin zuwa ga jikinka shine makaruhin wa in kana la yatayaru amma idan ya zama babu tarbatsin da zai fallatso maka fala ba'asa babu laifi don mutum ya yi fitsari a tsaye wa huwa ƙaunu malik wannan shi ne fatawan imamu malik imamu darul hijira wa ƙala ibnul mundir har ila yau ibnul mundir ya ce albaulu jalisan a habbu ilayya mutum ya fi tsari a tsugune ni a fahimta na wannan yafi wa ƙa'iman shi ko al'amarin yin fitsari a tsaye mubahun wannan abu ne wanda yake halal wa kullu zalika sabit anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai yace fitsari a tsaye da fitsari a tsugune duk wannan ya tabbata daga annabi an gano wannan da kyau ku duk wannan ya tabbata shi za duk abin da ya zama na mu'amala ne to ba ka cewa ba a yin shi sai ka zo da dalili tsari mu'amala ce ba ibada ba ne sai dai ibada tana da ta cewa ne a kan shi kamar cin abinci ne cin abinci ba addini ba ne mu'amala ne sai dai addini yana da ta cewa a kan shi kuna gano wannan da kyau ku sa tufafi ba ibada ba ne mu'amala ce sai dai addini yana da ta cewa a kai akwai abubuwan da suke mu'amaloli ne amma shari'a tana ta cewa a kai amma tsuran abin to shi wannan mu'amala ne misali ɗauko tufafi idan ka ce tufafi ibada ne tufafi addini ne to za mu buƙace ka da dalili kuma ya kamata idan dai addini ne ya zama ana yin shi bai ɗaya kun gano wannan domin sallan magariba da muka yi yanzu akwai wanda ya raka hudu akwai wanda ya biyu shida ba nawa muka yi mu duka saboda ibada ce kun gano wannan da kyau ko sai dai a yi bai daya ɗaya kenan idan aka je wajen aikin hajji kowa za a gan shi ya ɗaura kwarjalle ya yafa sau da yanzu wannan kwarjalle da mayafin da ake yafawa na ihirami a wajen aikin hajji wannan ibada ne shi za ke ganin kowa ya sa bai daya amma yanzu kalli yadda kalolin tufafinmu nau'ukansu sabuntansu da tsofansu suka zama bamban da juna saboda ba ibada ba ne me yasa mu'amala ne to amma addini yana da ta cewa a kai wajen tsawon shi wajen launin shi sannan kuma yayin sawa da kuma yayin cirewa da kuma yanayin yanayin kai ya zama tufafin shahura kare ya zama matsatse kare ya zama tufafin mata kare ya zama tufafin katarai kare ya zama tufafin fafikai kare ya zama kayi kama da azzalumai kare ya zama kaza da kaza gadi sunan to addini yana ta cewa ne kan waɗannan amma tsuran tufafin su mu'amala ne kun gano misalin wannan misali na bi kamar cin abinci cin abinci mu'amala ne ba addini ba ne sai dai addini yana ta cewa a kai inda addini ne kamar yadda sallan asuba take addini to duk bai ɗaya zami yanzu cikin daren nan abinci za mu ci nan mabambanta wani in ya ta nan doya da kwai zai siya wani wara zai siya wani ti da biredi zai sha wani ya hada da indomi a fasa mai kwai wani zai je samu shinkafan da matan shi ne ta ɗanɗa samu shi wani kaza haka ne wani kuma da yunwa zai faru kun gano wannan amma da addini to duka sai dai cikin daren nan din muci wara in wara addini ya tsara kun gano wannan amma da yake ba addini bane kowa da nau'in da zai ci da yanayin yanda zai yi ana fahimta to amma sai addini yake ta cewa kakkace haram ci halal kai bismillah ka wanke hannunka ka ci da dama kuma ka ci gabanka in ga gama ka yi hamdala da sauran dokokin kaga addini yana da ta cewa ne a kai amma tsuran abincin shi fa to mu'amala ne haka abin da ya shafi fitsari mu'amala ne sai dai addini yana da ta cewa a kai shi sa kake da daman ka a tsaye ka'iyayi a tsugune yanzu hada wani style da zamani yake yanzu ana fitsari a yaya a zaune don duk wanda zai fitsari kan WC ba zaune yake yi ba sai ga ce sai ya kawo maka dalilin da ya sa yake fitsari a zaune ba wani dalili mu'amala ne kawai duka dokokin shari'a zai iya kiyayewa yayin da yake zaunan a eh, ba matsala jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ce make mu wa amma bauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sibatatil qaumi yahtamilu wujuhan shi wanda aka yi annabi ya je bola ko shinge na wasu mutane ya yi tsari a wurin to yana ɗaukan wasu abubuwa abin da za mu tattauna a nan shi ne fitsari a wani mahallin da ba naka ba shi ne ya ɗaukan wujuwa yanzu aka zo ka tadda wuri kawai na wasu mutane don ka gan shi a keɓe ka kama fitsari bai kamata ba sai inda abubuwan da malam zai dan tattauna maka anan shine abin da ya faru da wannan ba ƙauyen kun tuna shi kawai ya shigo masallaci ya tarar da annabi da sahabbai suna zaune a gefe guda shi kuma ya koma ɗaya gefen kawai ya kwaba wanda ya ci gaba da zuba fitsari a wurin sahabbai suka zabara a kan shi annabi ya ce ku bar shi da ya gama annabi sai ya kira shi ya ce bawan Allah wannan wuri wurin ibada ne ba a yi shi saboda yin fitsari ba na biyu mai kalamai masu daɗi ya bayyana mai mahimmancin wurin da kuma illan abin da ya yi nan take annabi sai ce ma wasu daga cikin sahabbai ku je ku ɗibo guga ɗaya na ruwa ku zuba a wurin kaga lokaci da annabi ya koyar da su wani karatu ashe idan aka yi fitsari a wuri in ana son a tsaftace shi to za a zo da ruwan da ya fi fitsarin yawa ne sai a zuba a kai ya tsarkaka kenan kuma a lokaci da annabi ya koya masa yadda ake mu'amala da mutane yadda ake lura da mutumin da yake ba ne ba a san shi ba da irin yadda ake tattaunawa da mutumin da bai gane ba duk da aka yi mai wannan bayanin a bai ce to cin da kai mana fitsari hukuncin da za mu yi maka je ka ɗibo guga ɗayan ruwa ka zuba annabi bai mai haka ba shi ba ne yana daga cikin ƙa'idan musulunci kuwa akwai ikramu dhaifi in ba a ɗaura amarya a doki ba ai ba a ɗaura mata kaya ba sai annabi ya ce ma waɗannan 'yan gida ku je ku ɗi burin ko ku zuba kai kuma zauna a nan ya ji daɗin irin yadda annabi ya mu'amalance shi nan take sai musulunta kuma sai ya addu'a ya ce ya Allah ka gafarta min amma ni da muhammadu kaɗai waɗannan kuma kowa ya je nemo inda gafara take kaga still ya ji zafin abin da suka yi mashi na bai ce kai da Allah bari rahamar Allah ta girma haka ba ta mutum biyu ba ne idan rahamar Allah ta kowa ce idan kaga mutane suna bake-bake a cikin wani al'amari ba su san Allah ba ko ba su san rayuwa ba kun gano wannan da kyau ku bambanci ya ka bambanci al'amura ka ce sai mu kaɗai mu ne kaza ba ka sani ba ne kai mamme ne shi mai haɗama ɗayan biyu ne ko ya ciye ishe shi ya ban da sauran wanda bai so ma ruwa ci ko ya ciye ishe shi ya zo ya kabe-kabe a cikin shi ya dame shi ya zo mai matsala ƙarshe dai duk abin da ya cinye gama me zai yi ka sai da shi zai je wanda ka yi haɗaman ka ce mai kada ya cin ba dai za ka hana shi ji wani waje kuma ya ci ba haka ne ya sa wannan haɗaman na wannan ba ƙauyen nan take annabi ya taka mai birki rahamar Allah ko tana da faɗi ka san me kake yi Allah madaukin sarki ya ce make mu mala yace al-awwal ihtimali na farko wa huwa al-azhar kuma shine abin da zai fi bayyana karara a cikin wannan bayani annahum kanu yu'athiruna zalika wala yakrahunahu su mutanen wannan wurin da annabi ya fi tsari a wurinsu to su ba sa damuwa don mutum ya yi fitsari a ko'ina a unguwa kun gane wannan da kyau ku ba sa da damuwa ke sa annabi ya zo wurin ya yi bal ya farahu na bihi kai mai yiwa ma su yi alfahari su farin ciki da cewa a shingen gona ta ce annabi ya zo ya fitsari ومن كان هذا حاله duk wanda ya zama wurin shi ko unguwan shi ko noje nashi haka halin shi yake jazal baulu fi ardihi to ya halatta a yi fitsare a gonan shi ko a farfajiyar filin shi da abin da ya kama da haka wal aklu min ta'amihi kuma za ka iya shiga gonan mutum wanda kafin dan ya ganka akan gwaiban shi ko mangwaron shi ko kana ɗan tsinkan tumatiri kana wankewa kana sha ba zai damu ba to ya halatta kai wannan amma in ka san in ya ganka daga nesa zai haɗo da jifa da ihun barawo to bai halatta ka shiga mai komi ba ko ka je ga mutum ya yi sabon gida tsaf an yi fenti ka koma gefe kawai karkata kana tsula ma bangon shi fitsari don Allah zai marhabin da abin da ka yi to bai halatta ka yi ba in ka yi haka a irin wannan lokacin ka aikata cutar da musulmi ko kuma ga mutum ya gama gidan shi tsaf ko ya ɗauko kango ana gini kawai sai ka shiga ciki sai kai kashi ko kai mai fitsari a ciki ban tsammana akwai mutumin da zai ɗauko gini yana yi ya na'am ya madalla ya sa albarka ga duk wanda ya shiga ciki ya mai kashi haka to bai halatta ka shiga kai ba kenan kartin da ke shiga kangayen gine-gine na mutane suna yi mata fitsari ko kashi a ciki suna aikata haramun ne bai halatta ba so da mai wurin bai yadda kai mai ba kuma in ya gani ba zai ji daɗi ba hasali ma ya tsine na mai yin wannan abin albarka an fahimci wannan da kyau ku? Allah madaukakin sarki ya taimake mu mala ya ce walistim dadi min a man bi hayratihi wali haza zakara ulama ula anna man na bustana gairihi yubahu lahu al akulu min fakihatihi mala ya ce walistim dadi min bahiratihi haka duk wani abin da ya zama na abokinka ne da in ka taba wani abu nashi don ya gani ba zai damu ba ya halatta ka je ka ɗauki motan shi ko babur ɗin shi ko wani abu ka amfana da shi wanda in ya gani ma ba zai tuya halatta ka yi amma in ya zo zai dinga ƙunci na jin haushi karka sake da wannan ne mala ya ce malamansu sun ce ya halatta ka shiga gonan abokinka ka ci amfanin gonan in rake ne ka karya ka zauna ka sha idan mangwari ne ka tsunko ka wanke ka sha in gyaɗa ne ko dankali ka haƙo ka ɓare ka ci duk wannan in abokinka ne da kasan in ya same ka a wannan hali ba zai damu ba ya halatta ka yi iza kana baina huwa baina sahibul bustan inbisatun wa mahabba in ya zama akwai sakin fuska da yadda da juna da ƙauna tsakaninka da mai gonan to ya halatta ka yi wannan in ka san ko babu to nesa nesa kallon kura shi yasa kowa ya san matsayin shi kafin ya fara yin wani abu kada ka ga kana gaisa da mutane faran-faran da baki kaɗai ko ka ɗauka wai wannan gaisuwan fuskan wai har zuciya haka yake ka san me kake yi kuma ka san da suwa kake mu'amala ka san suwa kake hudda da su in baka da wannan hikiman za zama sakare an gano wannan da kyau ko domin hadisin annabi yana ce maka ahabib ah, habibaka haunan ma a sa'ai ya kuna bagidaka yawman ma ka so abokinka kai mu'amala da shi da taka tsantsan zai iya zama makiyinka haka bagid bagidaka haunan ma a sa'ai ya kuna habibaka yau ma wanda kake cewa makiyinka ne ko kishi da taka tsantsan wata zai iya zama mai masoyinka in ka san wannan ko don wanda ake cewa wai abokinka ne ya zo yana kinka yana ma shari da ƙarya zai baka mamaki dama annabi ya gaya maka yi yana daga cikin sunnar rayuwa ina fatan kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya taimake mu wasani annaha lam takun muhtassa bihim kuma wannan hukuncin bai keɓanci waɗancan mutanen da annabi ya fi tsare a gonansu ba bal kanat bi fana'i durihim linnas kullihim mala ce kai ga duk mutane wanda yake a farfajiyan gidan shi ko rumfan kasuwan shi ko wani waje nashi mai muhimmanci bai halatta in ka san kaje kai irin wannan abin a inda yake ba zai so ba kaje kai mashi kun gano wannan da kyau ko misali ka sai idan ka kwashe masan gidanka kaje gonan ga ka zubar ba zai damu ba amma in ka zai ta kunci yana damuwa kar ka sake ka yi dole na uban ya kamata rayuwa ko kafin ka shige su ke bincike gane a suke fa'adifu da ƙorbihim ko mala ya ce wannan yana ƙari a kan cewa ƙila ko wani kusanci tsakanin annabi da su ko kuma kai da za ka je ka yi fitsarin ko kai wata mu'amala a inda suke ka da wani kusanci tare da su ba ka da irin wannan kusancin kai ta ka tsantsan kai hankali an fahimci wannan da kyau ku ko yana abin da mutane suke kawai sai ga mutum kawai ya fada gida wai shi dan unguwa ne wai akwai aminci da yarjejeniya na unguwa wannan ƙarya ne wannan maguzanci ne ɗabi'a ne na maguzanci har yau bai bar mutane ba bayan da za ka fada gidan mutane haka kawai ba sallama ba neman izini ko kai waye ko kai waye sai ka yi sallama sai ka nemi izini in ko ba haka ba to ka taka dokan alkur'ani idan aka ce Allah ya la'anci masu kin shari'ar musulunci har da kai ciki da wannan sallaman da neman izini shari'ar musulunci ce amma kalli yadda unguwanninmu muke rayuwa yadda ka san ana rayuwa a unguwannin maguzawa wannan dokan da wannan hukuncin san ba a kulawa da shi idan da wani zai ɗauki matakin ya tsare sai gadi ya zama abin zargi da abin tsana cikin al'umma shi sa rayuwa irin ta unguwannin masu hannu da shuni wannan rayuwan ta yi wanda duk wanda ya gida sai kama gadi ya rufe ya nemo mai gadi ya girki ba ka shiga mai 18 sai da sanin shi haka haka yi kamata rayuwa ta zama haka yi kamata rayuwa ta zama ba inda za ka je a kasashen larabawa ka ga gidaje sakakku irin gidajenmu kowa gidan shi a rabe yake in ga waje a buɗe hotel ne kuma da mai gadi da kyamarori a wurin kana yin ba daidai ba yan sanda na can police station suna kallon ka za su shiko a guji kama yanzu gidajenmu sun zama ba su da bambanci da ramin burgu kaga shi burgu ai bai rami ya kofa kwai na yi da rana tsaka sai a bude kofar gidan ma a sa dutse a kare saboda tsaban aminci kuma ku ci wai ba a samu tsaro ba saboda tsaban ƙarya jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko duk wannan rayuwar ko ba haka ya kamata a yi ta don ko Allah da ya gina sama da ya kofofi a kulle kullun suke yiza ko a cikin gidanka ko kana shiga ɗakinka ka ja kofa ka rufe haka ake yi in ɗakin ya zama kamar ramin ɓera ne ya zama ba iska isasshe ka sa net in ka za ka rufe yadda duk wanda zai shigo ka sani wanda zai fita ma ka sani haka ake yi ko aljanna tana da kofa tana da masu gadi wuta na da kofa tana da masu gadi wannan bai isa ya sa mu natsu mu kwaikwayo abin da ya kamata mu kwaikwaya ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace isa kana yin yan ka kai dan gidanka to kawai ka nemi gate ka rufe sannan ka nemo mai gadi ka sa sai ka zauna lafiya tsaro ko wannan Allah ne yake tsarewa ba wanda ya sai tsare ka in ba in ba Allah kai ka dauka wannan kulle-kulle ne yake tsare ka Allah ba shi bane amma shi yana da nashi tsarin ne da ka'ida Allah ya sa mu dace wasali yanzu misali yana daga cikin ka'idan yanke hannun barawo in ya shiga gida kofa a buɗe ya ɗauki kaya ba fa za yanke mai hannu ba ta ga rubutan wannan ba za a yanke mai hannu ba sai in ɓallawa ya yi ko ya je yanko mukulli ka rufe ya buɗe amma da za ka aje mashin ɗinka da mukulli a jiki ya ɗauka ya gudu in an kamo shi sai dai a yi mai wani horon amma ba yanke mai hannu ba ko shari'a mai aike kuwa ba za hannun shi ba idan ka bar gidanka a buɗe ya shiga ya dauke ma tv ya tsere wallahi ba za a yanke mai hannu ba sai dai wani abu da ka bar kayanka a banzace dole sai ka mai sai ka tsari shi za ka wuce mutum shi take sannan in shi amintacce ne a wurin ba za a yanke mai hannu ba in ana cikin hali na yunwa da kunci shi ma ba za a yanke mai hannu da sauran dokoki ga sun na musulunci wanda annabi ya lura da duk waɗannan abubuwan kafin zartar da su amma gani ka samu jahili wanda yake kishin musulunci da ƙarya kawai sai karanto ayan ne tsuranta kun gano wannan da kyau ko Kawai shi kenan sai cewa ya ga ma'anan wannan jinin musulmi da ka zabar sai ya zama sanadiyan shigan ka wutan jahannama ta yi waɗannan bincike duka na shari'a sun tabbata e, sannan ne za a zartar da hukunci ba tabbata ba kai ne ka tsarar da haƙƙinka Jam'a kuna gano wannan allah madaukin sarki shiryar da mu ka je ɗakunan ustazai za ga da ƙofar langa-langa ake yi haka ne in aka jawo kawai sai mutu ya ɗan sa ɗan abun nan wanda ake sa kwaɗo kawai sai danna sai tafi sabon gare je da lafiya ne amma yanzu yi yiwu ko ba komi ko da tabar ma da fulo da maya ta kake da shi a ɗakin ko a wanda ya fi ka su in ka yi zagaci zai zo yi naɗe su Allah shi kyauta fasalis abu na uku an ya kono adino liman arada kada ilhaja zai iya yiwuwa ko ya zama mutane sun ba da izini ga duk wanda yake da bukata ne yin fitsari ko ba haya irin wannan wurin ya iya zuwa ya yi yanzu uncompleted building da mutane suke shiga suke yin fitsari masu gidan da yin kashi sun ba su izinin su yi ne sun cutar da su ba wanda ba ka izini yasa wala ya hilla lahu an yi fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi wannan kashin da kuke a gidan a kan gayen mutane bai halatta ku yi ba haske kun sa hukuncin Allah a ciki in ku ba haka ba kafin yaro in yi zo shiga ba ya tadda wani a ciki kuma abin ya matse shi za ga hatsalle yake na kashi kashi koma ku to kai ma ka rika yi da dai ka je inda bai halatta ba ku gara kai ma kai kashi kashi koma <laughs> ana yi ba yi wanda ya ce har ya tuna mashi yaranta Allah ya sa mu dace imma sarihan aw dilalatan ko dai su buga signboard su rubuta duk mai jin kayi ya shiga nan ko kuma al'adar mutanen in an ga an yi ba damuwa yanzu akwai garin da muka je a sokoto su ba sa yin bayi a cikin gida zuwa ake ana yin kashi a gona mun gani yanzu ya dan mutum ya je gonan shi ya ga wani ya kashi zai damu tunda al'adun mutanen wurin duka haka take ba zai damu ba ɗaya daga cin garuruwan har na haddato garin idan ka baro shagari kana neman lamban tireta garin yana nan a wurin yaran garin haɗaukan su bidiyo ma ne haka muka tattauna da su manyan yara ga su nan zagada-zagada malam ba sa sallah wallahi malam na yi ne da su zai sallah suka ce ba fara ba amma abin mamaki kuma su duka suna da waya da na kawai na ce ballon ba suka ce babu layi a ciki Ne a ciki suka ce suna kallo ne sun sa abin da ke ci wayoyin duka fim ɗin batsa ne ƙananan yara da wanda suke murahikai, wanda suka kai shekarun balaga da wanda masu balaga ba sa sallah amma duka suna kallon fim ɗin batsa nike tambayar sa'a yanzu iyayen ku sun san kuna kallon wannan suka ce hamdai gari ma shi na kallo kan girma ya faɗi ya kai yara suka san mai gari yana kallo suna ganin shi yana makaliwa a jikin bishiya ya juya baya shi ma yana ne ya ɗan dubawa haka ɗaya daga cinsa ya gaya mu ya ce wanga bishiya shi ka zauna ƙarƙashi ne ya juya bayan shi abin ta kai na tambaye su duk malaman najeriya ba san kowa ba ba san kowa ba ma na tambaye su kun san rara sai suka budu waƙoƙin shi amma wallahi duk malamin da ka sani na suna da na bid'a a san shi ba a fakwato wannan irin lalacewa ne a sha akwai sauran ne shi akwai sauran aiki za ga irin wannan garin don mutum ya je gona ya kashi ba za a damu ba muna zaune sai ga wasu rukunin mata sun fito sun zo sun gaishe mu sun wuce sai nake tambayin ɗaya daga cikinsu na ci ana wani sha'ani ne za su ce kashi za su <laughs> kalla abin kunya wa Allah gani wai mata da yamma goshin almuru suke fita zai ba haya Nace ce kuma maza ba suka ce kowane lokaci amma daidai wannan goshin almuru kuma maza ba sa zuwa wurin na ce me zai sa ba za a yi bayakan a cikin gida bai ce gidan mai gari na ɗaya shi tukalo ne irin rayuwa gani suna rayuwa ina ce daɗi yanzu misali a nan zariya akwai wanda zai yadda cikin daɗin rai ya ganka a gonan shi kana mai kashi ko a gidan shi da ya gina ko ƙofar gidan shi ko ƙofar rumfan kasuwan shi akwai wanda zai yadda kaga irin wancan ƙauyen in ka je babu laificin da sun ba da izini ko dai izini ya zama sarihan ko kuma mai dilalatan fa in qulta qadarawa annahu alaihi salam kana idza arada hajatan abada yace ai an ruwaito cewa annabi duk lokacin da zai biya bukata irin wannan to yana zuwa nesa da inda jama'a ne za su ganshi ko su juwo shi fa kaifa bala fil bisatatin lati bi qurbi dur to ta yaya annabi yazo fi tsare a irin wannan bola ko shinge na gonan mutane wanda yake kusa da gidajensu ya haka ƙultu malice akwai ansa la'allahu kana mashgulan bi umurin musulmi na maiwa annabi ya shagala da gudanar da al'amarin musulmi wannazaru fi masalihihim da kuma lura da masalih na al'umma wa tsala alaihim majalisun ya dade a haka hatta hazafahu al hatta hazaqahu al-bawl tsarin ya matse shi falam yumkinuhu at bai samu daman ya tafi nesa ba aw ab'ada da dararin ko kuma ya je inda ya fi nan nisa saboda zai iya cutu wartadal bisata lidam'e lidamsiha sai ya nemi wannan waje saboda kusanci da inda yake wa qama huzaifa bi na ci abu da sai huzaifa ya tsaya kusa da shi liyasturahu minan nasi din ya tattata shi daga mutane kun ji yanda idan abubuwa guda biyu suka zo irin wannan yanda ake fi su ɗaya bayan ɗaya jin da malaman suka yi bayani aikin malaman ke kenan fa fito da abin da nasti bai bayyana ƙarara ba don a gane ba su kishiyanci maganan annabi ba yanzu idan mutum yake shiyanci magana annabi yana sane ba sunan shi malami ba sunan shi dan ma'annaba tawaye ba za taba sa shi ma a cikin musulmi ba ballantana ma ce malami ne addinin sai dai inda bai sani ba to maganar shi kuma ba za ta zama dalili ba sai a dauke ta a yadda ita kawai sai a dauke na annabi jama'a mun fahimci wannan amma saboda duhun kai yanzu an ɗora mutane akan wai malaman fiƙi sun san komi wannan katotan jahilci ne sau da hatta annabu ma an mai tambaya ce bai sani ba haka ne za ka ce wani malami wanda ba malamin da bai furuci da bai sani ba ƙur'ani ma ce wa ma'utitum min al'ilmi illa ƙalila wa fauka kullu zi ilimin ya ce alim har ga ce kowa ya san kowa saboda kawai dai ka bayyana kai jaki ne doron na ayin sai mu zubar da su saboda wautan mai wauta Allah madaukin sarki ya kiyaye qawluhu mare ce cin hadisin yace fatajan fata na haitu sai ce sai na dan janye jiki na sanda naga annabi zai fi tsare sai koma gefe ya ce min ƙauli huzaifa fatana haita ɗin can maganin huzaifa ne fa'in ƙulta kaifa adanahu idan ka ce ta ah, shi huzaifa ya ce sai na nisanta da shi to za a iya tambayin ka ce a ah, to kuma ya aka ce ya koma bayan shi kuma don ya sassata shi daga mutane kun gani وفي حديث akhar. lamma arada qada'ul haja yayin da annabi ya nufin biyan bukata qala tanaha sai huzaifa ya ce sai ni baya baya qultu inna ma adna wa hauna liyastatira bihi an a'yunil marra ya matso ne kusa da shi domin ya sitirce shi daga ganin idan masu wucewa li'annal bisata takunu fil afniya mai yiwa wannan wajen sharan ai a filin Allah yake wal mahal maskuna kuma kila wajen gari ne ko unguwa ne wanda mutane suke zazzaune kila wani ya iya fitowa ya iya zuwa ya ganshi to kaga gaban shi shinge ya tare baya kuma wani zai iya zuwa ya wuce to shi sai tsara wurin inda ba za a iya ganin shi ba kaga wani yana nuna in ma za ka yi tsari a wuri ko to karka je ka tsuguna inda mutane za su taho nan su hango ka ta can su hango ka ta baya su hango ka bai halatta ba sai akwai wanda zai tare ka ta baya yanzu ka je masallatan musulmi nan za ga fa an zo nan sai ga mutane sun tafi wajen transformer can a filin Allah wai suna fitsari da ba sun ciwon kansu ba in ma da ya halatta ka shiga lungun ko to fa sai ka samu abin da ya sitarta bayan ka sannan tambaya a nan masu transformer sun baka izinin ka yi musu fitsari a bayan transformer waɗanda suka gina wannan katangan na poli da waɗanda suke sana'a daga ciki sun baka izinin ka yi musu fitsari da za ka rika cutar da su jama'a mun gano wannan in ba su baka ba bai halatta ka yi ba ya kawata mutane zama suna da mutunci kuma ya zama suna mutunta kansu Allah madaukin sarki ya taimake mu malik ce au qareban minha ko ya zama kusa da wajen ya je <clears throat> kuma ya zama an tsara annabi ba a gan shi ba wala takadu takhlu hazil mawadi min al marra irin wannan wurin ai ba zai kubuta daga masu wucewa ba ko masu gonan ko masu zuwa zuba shara haka to ko dole ne za a ga mutane suna kai da komowa a wurin kaga dole sai an samu wanda ya sitarce ka kone suke da ɗabi'a <clears throat> ta banza sai ce ai dimmu maza ne in kai mazan namiji ne ba za a je ga mata sun bubude jikinsu a gaban 'yan uwansu mata ya ce ai dimmu mata ne ba san me kuke ba haramun ne wannan bai halatta ki bude jikinki wata wanda ba uwarki ko ubanki ganki ba bai halatta ba sam haramun ne in wata da cutar hasada ko tana da kambun baka kin shiga musiba kenan mun gano wannan kin shiga musiba ki ta samun matsaloli a rayuwanki ki rasa gane me ke haifa maki da wannan matsalar ya zama dole masu hankali da kan gado su rika gane wannan Allah madaukin sarki ya ce mu malai ya ce wale annahu kana ya bolo ka'iman abinda da ya sa ma aka ji aka tattare bayan annabi malai ce domin yana yin fitsarin a tsaye ne Wani umarnin ma'ahu min khurujil hadasul akhar kuma don ya aminta da ba wani hadasin biyu da zai fito kun sa bayan mun yi magana akan duk wanda ya tsuguna zai yi fitsari akwai yiwuwan kashi ko tusa ya fito in kwa tsaye ne fa ba zai fito ba kana tsugunawa akwai yiwuwan wannan kawai ko kuma ya kasance in ba ka san tusa ya fito ka dinga yi kana matsa-matsi kenan kuma ba ka taɓa yin tsarki ya fita ba mashi kuma wani matsala kenan shi sa idan za a yi bayi irin na zamani <clears throat> bayan an yi wurin wanka za a wajen ba haya sai kuma a wajen fitsari shi wajen fitsari gina shi ake irin na bature za a zo a manna shi a bango wanda in mutum ya zo yana da abin tsarkin shi a jiki da komi to kuma shi sai dai a fitsari a yaya a tsaye kaga an aminci daga me daga wani sun ya fito kuma na biyu an fahimci wannan da kyau ko? yanzu waɗannan abubuwan ya halatta ya fi tsari ya halatta sannan yana da kyau idan alhazai za su aikin haji in za a yi masu bita ko duk waɗannan abubuwan sai an masu karatu a kan shi duka in ba ka ba ko za su je su shirme akwai shekarar da muka je aikin haji wani malami ya zo yana ta fada wani alhaji ya je ya shiga bayi na farko ya bar kofa a buɗe ya yi ya yi tura kofan kofa sai an masu karatu a kanta kun gani akwai kofan da za a je ajiyar kati za a ba su kama wannan sana za kawai sai haka sai ya buɗe wani kuma mannawa za su sai masu karatu a kai wantin da yake kofa mai haka mai buɗe da rufiya bai taɓa samu a garinsu ba kun gano wannan da ko in ya jawo gambun ya rufe kawai ice ne zai sa kawai da igi a jiki ya krosa kaji ka kai shi ɗaki irin wannan sai kai mai bita a kan shi ya je zauna kan wc ya hau kai tankin ruwan ya rungumo shi <laughs> shi da ce kai wannan ya yi kashi mai wahala kun ga wajen bita ko wallah ta sa wallah ciki sai an zo an nuna musu ko da wani ya ce ya iya ci ana koya wanda ba su iya ba ne nuna mu kowa yadda ake yi da yadda ake tsabtace wajen da yadda ake amfani da wannan abin tsarki na hannu da yadda ake amfani da washin hand basin da yadda ake amfani da tray shower da yadda ake amfani da hita da yadda ake amfani da ita kanta shawon da yadda ake kula da tile da yadda mutum zai taka tsantsan kai yayi da sabulu shi ko wani shi zai taka duk wannan sai mutane harka ne na bayi ta hanyar mutane karatu a kan shi haka za a samu matsala kun gano wannan da ke ku Ta za ku wanda ya taba tambaya na a otal ɗin da muka zauna a maka abun fa rataye tawul ne fa aka sa yazo ce man wai shi sai na ga mishi ne wannan tace an ga kai wanka ne in ka zo kayanka in ka cire sai ka rataye akai to shi wannan abun fa nace in ka gama za ka dan matsa to saburu zai fito in kai ba haya ka wanke to sai ka wanke hannunka da shi shi wancan fa in ka je ka sa za ka sa hannunka ne a ƙarƙashi shi kuma zai busar da hannunka ne zai hure maka don shi ne yake ciki ya ce mutanen sun shirya su mutu ko na ce su suka shirya su mutu shi to mu ko ba na ce ai mu a mace muke ai ba hawa mu shirya mu mutu ba mu ai a mace muke <laughs> ya ce wasu shirya su mutu su ko suka shirya Allah madaukakin sarki ya kyauta to shine sai mala ya ce war ra'iha kariha kuma in kana tsaye ka hana fitan tusa mai wari in a tsugune ne kuma akwai yiwuwar haka falihaza istada'ahu saboda annabi yana tsaye duk wani abu irin wannan ba zai bayyana gare shi ba sai kira shi huzaifa ya ce tsaya a bayan shi kaga inda malamai ke cire fiqhu ko to wannan shine fiqhu amma abin da ya karo da hadisin annabi ba sunan shi fiqhu ba sunan shi sabo wa amma fil hadith sani amma cikin hadisi na biyu falikaunihi kana yaqdi hajatahu qa'idan cewa annabi ya kasance na biyan bukatun shi a tsugune wa yahtaji ila hadisaini jami'an to fatahsilu ra'iha al-mustakriha yace to indiya tsugune ne akwai yiwuwan kana fara fitsari kuma ka tsula tusa wani zalika kala ta naha anni da wannan ne a hadisun sai annabi ya ce duk da zai tsuguna to ku nesa kuma shi ma yi nesa da mutane kun ga annabi yana karantar da mutane ilimin rayuwa ku sai yasa wani wani daga cikin yahuda ce kai mutumin nan naku ya sha karatu koya maku ilimi yake a tatsugunan kashi ce ka tsuntsun ma da ke tafiya a sama mu zai da annabi ya koya mana shi yasa idan Allah ya azurta ka za ka yi gida ko kowa yi mai bayan shi a ɗakin shi ‘ya'yanka bayan sa ɗakin su matanka bayan sa ɗakin su kai ma bayan ka ɗakin ka bakin ka bayan sa ɗakin su haka kowa da bayan shi shi za ke gani ta kanta majalisar ɗinkin duniya ta keɓance rana ɗaya da suke kula da mai da bayi wannan duk kwaikwayon manzan Allah ne kuma ana sa kwaikwayo shi ba iya ba shi sai yana da matukan mahimmanci a gida kafin ka gyara kicin bayi ne mafi muhimmanci da za ka gyara an bayyance wannan da kyau ko sau wani karatun da za mu zo mu yi akan bayi nan gaba shi ne sai ce wa an haza qala ba'd ulama akan wannan ne wanda daga cikin malamai yace fi hadha hadis min as-sunnah al-qurb min al-ba'il idha kana qa'iman zaka iya matsan mutumin da yake fitsari a tsaye wal bu'd kuma zaka nisance shi idha kana qa'idan in a tsugune zai yi an gano wannan da kyau in a tsugune ne to suka nisance shi shi yasa idan muka zo zamu gina bayi a lokacin da za mu zo mu gina masallacin nan za mu gina bayi in aka zo duka ramun bulan za mu cike shi kun gano wannan yadda koda mutum ya tsuguna yana tusan shi shi kaɗai zai ji wanda yake ɗaya bayin ba zai ji ba wannan bayin da za a zo za a kaga an yi hab gini talauci ya kawo shi muka yi an gano wannan lokacin da za a yi ko muna sa da arziki za a gine shi har sama ne kuma kowane bayi za a yi mai wajen tsugunu shi? kun gano wannan sannan za a yi mai kan famfo a ciki da komi da komi insha Allah za a je maka buta a ciki yadda kana gama duk abin da za ka yi in ma ɓatawa ka yi ko kana fita mai wankewa zai shige wanke shi shi kuma wata yi a wanke shi da naira Allah maraukin sarki ya samu dace wa qawluhu inda aqibaihi ko sa hadisin yace ya tsaya daidai bayan shi ko al aqabu bi fatihi al aini wa kasr al qaf muakhir al qadam shine karshen bayan mutum wa hiya muannafa wa yastafadu min hadha al hadith fawaid al ula jawaz al masi ala al khuffaini ala al khuffi ai wala yace abinda zamu dauka cikin hadisin akwai halaccin shafa akan mai huffi mun tsaya mun tattauna wancan matsalan ne da karatukanmu na baya da ke bayani akan yadda ake tsugunu duk malin mai kawo mana ruwa mai kamar wannan ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace al-Imam Muslim yace haddathana ya ibn yahaya kala akhbarana jaririn <clears throat> an mansurin an Abi ilin kala. كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول فرى قرض قرضه بالمقارير فقال خزيفة لوجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتماشى فأتى بساطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبست منه, منه فأشار إلي فجئت فقمت عند أقبه حتى فرغ كجون كررت mun gano wannan da kyau to wani hadisi yana dauke da abubuwa da yawa a cikin shi to kuma ga lokaci ya za mu saurara a nan a karatu na gaba sai mu karanta shi sai mu fassara mu ɗibi fikihun da ke ciki don mu fa'idantu allah madaukin sarki taimake mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu